kamar ɗaya so fitowa daga cikin uwarsa ta faɗa haɗi da taɓe baki ta bi bayan shi da ido bayan ya fice a falon ta kurawa kofar falon ido kyar kamshinsa duk ya cika ta ta ko'ina gajeren numfashi ta sauke tana mai ƙara jin gabanta na jikewa sharkaf da ruwan sha'awa ji take kamar ma ya dawo ya hauta ya buga ta ta ji sanyi-sanyi wata iriyar azababbiyar sha'awar ce ta taso mata lokaci guda ta turnike ta ji take kamar tawa kujerar da take kai zaune gwatso ta fi minti goma tana daurewa tana cijewa tana matsewa kana ta iya miƙewa ta nufi upstairs tana tafiya tana ciccijewa har ta isa bedroom ɗinta wanda ya ji kayan alatu ta ko'ina an narka manyan kuɗaɗe a bedroom ɗin komai na bedroom ɗin meat and peach colony gadon ɗakin wani irin tamfatsetse da shi wanda akalla zai ɗauki mutum goma saboda tsabar girmansa amma ba ya haɗu tsayawa faɗar kyawun bedroom ɗin wallahi ɓata lokaci ne ko ina a hargitse can kaya can pant can bare kai ka ce da wani ta kwana suna abu daya kai ko kwana ta yi suna abu dayan ma bai ci a ce an yamutsa ɗakin har haka ba sai wani irin uban karni karni ke tashi a ɗakin duk da kullum sau kusan goma ake sa mata turare a ɗakin amma karni yake yi saboda uban azabar kazantar sam san fa ita bata ma san yanda ake wani wankan tsarki ba za ta iya cewa ma wallahi ita sau biyu zuwa uku ta taɓa yin sallah tunda ta yi wankan tsarki ta afka musulunci ita ke karnin shi yasa dakin ma ke karnin sai ta fito mont bata yi wankan soso da sabulu ba balle wankan tsarki saboda tsabar tsananin zallar kiwar tsiya gashi ba halin wani ya mata wanka da zai yi wani ya mata wankan ai da tuni a rinka mata ita san ba ta iya komai sai burash kadai take yi in ta tashi shi ma time to time dan ma akwai turarurruka da Allah kadai ya san wani irin wari za ta rinka yi hatta gidan nata ma da ba zai shigo ba ga uwar kiba ga rashin yin wanka ga uban tumbi ga ubanci ga ga ga ga din ma ya mata yawa side bed ɗinta ta nufa inda wayoyinta suke kusan wayoyi biyar a jere kan side bed ɗin ta jawo wata kirar Samson ta kunna ta dan a kashe take a ka'idar ta ba ta kunna waya sai 4 pm ta kashe ta 1 am bayan wayar ta kawo direct ta shiga contact haɗi da karasawa a gefen gadonta ta zauna ta saki uban rababben jikin jikinta tumbin nan ya samu mazauni a cinyoyinta rababa duk uban kyan katifar da ke kan bed din nan sai da ta lotsa not kan bed din kam sai da sai da suka amsa dama ita bed dinta da kyar take iya tumot saurin sukurkurcewa yake duk wakensa da uban tsadar shi shi kanshi gogan nata yana mamakin yadda bed dinta ke saurin lalacewa duk after two months sai an canja mata furniture din bedroom dinta ba dole ba aljinu fa ke buduri akan mararta kowane dare sashin din numban hajiya Kande ta yi ita ke kawo mata 'yan aiki tun zuwan ta gidan Abdul mahaifiyar Abdul ta sa Hajiya Kande ta kawo mata masu aiki farkon zuwan ta gidan Shi kenan Hajiya Kande ta zama mai kawo mata 'yan aiki babbar mace ce mai ruban asiri sosai akalla Hajiya Kande za ta kai shekara 65 ita ke kai 'yan aiki har gidan yayyen Abdul Gidan kayan Abduljalal Jalal Ayola ita mazauniyar garin Kano ce a can take shiga lungu da sako a kauyuka ta lalabo masu aiki ta kai su gidajen masu kuɗi a sallame ta kuɗin a sallame ta kuɗinta na agent ba wai irin tagajen tagajen din agent bace ita zaune take da kugunta dalin number din Hajiya kan dan tayi sai ta ji tana kan wata wayar katsewa tayi ta ja wani gajeren tsaki na takaici sai ayiwa Hajiya kan dan kira biyar bata samu damar dauka ba tana can tana uwar uban wayoyi saboda yawan jama'ar da take da shi a kanta kare kira ta yi na biyu ta ji tana waya ajiye wayar ta yi akan bed din tana faɗin ni da ba don wannan ɗan a cacan ba ni da ba don wannan dan anacin ba cingom da ya tilasta ni a kawo masa mai dafa masa abincin nan ba wallahi da ban kira ki ba ba ma ki isa in kira ki ba ke kenan waya kamar mai aikin uban kasuwancin kuɗaɗe ta karasa magana tana jin tana jin kuntun tsaki ta nufi hanyar toilet ta shiga haɗaɗɗen toilet nata wanda ya ji kayan alatu shi ma ko'ina adansa meat and peach color ya haɗu har ya gaji da haɗuwa cire wandon kayan jikinta ta yi nan daga tsaye kayan jikinta ta nan daga tsaye ta buɗe katin gabanta ta saki fitsari sha ko tsarki ba ta yi ba ta mai da wandonta ta fito daga banɗakin daidai wayarta ta ɗauki ringin karasawa ta yi ta duba ta gajiya hajiya kan dace jawo wayar ta yi ta danna mata line busy kana ta bi ta da kira ta zauna a gefen bed din daidai baba kande ta dauki wayar bayan ta yi rinkin daya hajjaju ina wuni da girman kujerarki manya maganin kananan mata daga cikin wayar hajiya kande ta gaida hajiya saude cikin girmamawa ya tsina fuska saude ta yi haɗi da cewa lafiya ke dai kande kullum cikin waya kike sai ka ce wata Dangote daga cikin wayar Kande ta yi wata siririyar dariya kana ta ce bari Hajjaju ikon Allah kin san mu da mutane lungu da sako a fadin Najeriya nan ba inda ban kai yan aiki ba to kin ga kuma da matsala ta tashi kai za a kira dole Saude da matsala ta tashi kai za a kira Saude ta kara da wani yatsu na fuska ta ce daman yaran aikin naki duk sai a hankali duk ba na kwarai bane shegu yan iska ga kallon ma mutum miji yan boran uba tsinanno ba baba ba yaro duk yan iska ne mayun maza Saude ta karasa maganar a hasali Aiki duk wani tsinanne bayan ki yake. Duk gidan nan ba mai aikin da bata san irin mugun halin ki ba. Koyo da aka kawo mai aiki sai ta san wace ce Hadiya Saude matar AA Saraki. Don kuwa dole labari ya tadda kowa naki saboda bakin halin ki da zaluncin ki irin naki tsinanniya. Hajiya Kande ta faɗa a zuciyarta, dan maganar ba za ta faɗu ba a fili, ko kusa kuwa wane mutum balle bozinsa a fili ta ce cikin kwantar da murya. Hajjaju zuciyar saraki aikin san yaran ne sai a hankali sai hakuri dan ma ke din mai hakuri ce kin kin ciri tuta Allah na tuba yaran nan iyayensu ma wasu kasa hakuri suke yi da su su ro mana sunan mu kawo muku su a rashin a rashin sani su addabe ku ai sai dai da addu'a kawai amma duk ƴaƴan kashin awaki ne dan ma ke Allah ya cika ki da dimbin hakuri ga kau da kai ga kyauta ranki ya dade ai ke din halinki duk na kwarai ne Hajiya Saude ta dan murmusa irin kirarin da Hajiya Kande ta mata a farko, uwa uba kuma gashi ta hada da yaban halayyarta. Shi yasa take son mu'amala da Hajiya Kande saboda yanda take Ta Tace cikin isa da zallar mulki da rungume rungumemiyar muryarta mai firgita zuciyar mumini. Shine kuke kawo mana su bayan kun san su din tsinannu ne, ɗan iska ne. Wallahi Hajiya, Usma duk mabukatan maza ne sun saba ana lalabe musu nonuwa da sauransu ina ga da yake hajiya kan dai ita din bakin ganga ce ta ko ina zaki gare ta kamar namiji ya samu lafiyayyen mace kan dai ta zage ta fara magana cikin tsabar zallar bariki kai da jin muryar ta kasan ta taba bariki yo eh mana hajiya ai yawanci duk maza sun saba kwakule musu abinda ba sai na faɗa ba an saba lallatsa musu kan nonuwa shi yasa za su zo suna kawo muku buron uba suna kalle muku mazaje amma wallahi hajiya Bamu san halin su ba ai da mun sani ba zai yi mu kawo muku so ba bare har su nemi su samu ku hawan jini hajiya saude ta yi kwafa kawai ta ce tsinannun yaya kai dan aiki sai ya kashe ka wallahi hajiya kan da ta ce tuni ma hajiya dan ma ke din akwai ruwan hakuri ga madarar dukiya saude bata bi ta kan zancen nata ba ta ce yanzu dai so nake ki kawo min babbar mace wanda ta nuna ta yi lugub wanda ba ta da mamora sai ta aikatau don Allah ki kawo min ita yau ko gobe abduljalal ne ya matsa min gwara a kawo ya sakar min mara in yi fitsari girki kawai za ta rinka masa ki je tabbatar ta iya girkin gargajiya sosai dan Allah kuma kar ki kawo min kazama dan ba na son kazanta kin dai san tsari na sannan wanda za ta zauna nake so a gidan ban san wanda idanuwan da suka bude tar da duniya sosai local tuburam nake so ba 'yan iska ba masu kwaɗayin mazan mutane hajiya kan dai ta ɗan yi jim na wasu da ke, kuka na ta ce gaskiya dai hajiya da wuya a samu babbar mace nan da kike so sai dai wacce ta fara kosawa ta ɗan yi wayar ta ce wai duk masu aikin da kike da shi baki da manyan mata kamar ke haka ko waɗanda ko wanda bata ɗan isar ki ba kande ta ce daga cikin wayar a'a ba wai babu bane hajjaju ina ganin dai wannan lokacin ko zaki gwada karamar yarinya haka ki gani ko za ta zauna da dai kin fi son wadda za ta zauna kar a kawo miki manyan su zo su saki zama dan ba zama suke yi ba ni wallahi hajiya ma yanzu manyan nan ban wani ban wani daukar su da sunan in sama musu aiki saboda yawancin su duk rakakun yan iska ne tsofaffin matan nan duk yan boran uba ne duk sun sun saba da abin da ba sai na faɗa ba Hajiya Saude ta yi jim tana nazarin kalaman Hajiya Kande tana ganin abin da ta ce yana kan daidai gaskiya gwara a kawo mata yarinyar ta gwada ta gani oke a kawo din Kande in ta iya girki amma please ba mai kyau ba mummuna sosai Hajiya Kande ta yi kasake ta amsa da to Hajjaju zaki ganni gobe insha Allah Saude ta ce okay ta ka wayar ba tare da ta kara da cewa wani abin ba ta koma ta kwanta bisa gadon nata tana ta dan wangale ta har yanzu sha'awa take ji mai tsanani tunanin yanda ta ga mijinta na ta kara dawo mata cikin kai ji take yi kamar ta jashi ji take kamar ta ji shi a jikinta yana abin da nima ban san shi ba ajiyar zuciya ta sauke tana mai ajiyar zuciya ta sauke tana mai ƙara jin azababbiyar sha'awar sanatar nike ta gashi ba yanzu ma aljanun masu hawan nata suke zuwa ba sai kusan karfe biyun dare ba ta ganin mutum sai dai ta ji ana wutsul-wutsul a samanta ana jijjige mata duk a tara mata uwar uban gajiya shi yasa ba ta iya komai ga duniyar nan sai bacci to jikinta kullun lagos yake da ana kusan awa biyar a mararta ji take kamar shekara ake yi a mararta ba fa wani ba fa wani maganar daɗi sai uwar uban kakar azaba da take ci gashi a yi ta murzar mata nonuwa har sai sun yi lugulugu shi yasa nonuwan suka kara zama flat duk wannan bala'in da take jurewa bai damunta ita in dai za ta ci gaba da mallakar Abdul Jalal za ta iya jure ɗari don hakan ta fi minti goma a kwance ba bacci nan nauya ya yi awon gaba da ita ta shiga narka uban mai shari Ba ta tashi ba har wuraren karfe shida karar ringin ɗin wayarta ya katse ta karar ringin ɗin wayarta guda ɗayan da ta kunna ta tashe ta bata kashe ta ba ta manta tashi ta tana dubawa tana narka uban ashar tana dubawa ta ga Abdul ne mamaki ne ya rufe ta kin dagawa ta har ya tsinke ta duba ta ga ashe kusan kira na biyar kenan ya mata wani sabon kiran ne ya kara shigowa sunan Abdul Saraki ya kara bayyana rado rado akan wayar dagawa ta ta manna a kunne ba tare da ta ce komai ba an kawo mai aikin ya tambaye ta daga cikin wayar cikin zazzakar muryarsa yayin da muryarsa ta dake dodon kunnuwanta sai da ta sauke ajiyar zuciya a fari ta ji haushin kiran da ya mata tana bacci saboda ya tashe ta dan ta fuskanci so yake ya addabe ta amma jin muryarsa sai zuciyar ta ta dan sanyaya ba a kawo ba ta bashi amsa direct haushi ne ya rufe sa dan dai bai da yadda zai yi ne tsawon 2 days din da yayi a Abuja ba karamin wahala ya sha ba dan ma shi ba mai cin tsiya bane ba haka ko a Abuja ma ba abinci yake samu ya ci ba kullum shi kenan a cin abubuwan da ba sa karawa mutum komai a jiki sai cututtuka ki dawo da baba ladidi kawai please ina bukatar abincinta ya faɗa haɗi da katse wayar ta sauke wayar a kunnanta tana kallon wayar sa kake tana mai nazarin yadda ta ji sa da jin muryarsa ta san yana cike da bakin ciki dan bai taba kiranta wannan lokacin ba kai shi bai ma wani kiranta sai ta kama za ta iya cewa bai taba mata koda to miss call ba sai yau hakan ya bata tabbacin lalle abin ya ishe shi yunwa ta kwakule shi ainun ajiye wayar ta yi ta juya ta kwanta tana faɗin ladidi ita da gidan nan har abada tunda ba na ubanta bane ba ta faɗa a hasale ta maida idanuwanta ta rufe ta ci gaba da baccinta da daddare wuraren sha biyu ya faɗo falon gidan sanye da wasu irin haɗaɗɗun kayan baccin sky blue masu ɗigo-ɗigon bota milk riga da wando lallausa masu tsantsi sun matukar amshe shi sai uban kamshi yake zubawa kalo ɗinsa ya kara fitowa har wani shining yake yi sai koma wani irin ɗanye sharab da shi kamar ɗan shekara ashirin da biyar shi kullum cikin canzawa yake yi duk sitirar da zai sa sai ta canza mishi kamar ni. shi ke ma sutura kyau ba sutura bace ke masa kyau saboda tsabar kyawunsa da tsarin halittarsa duk kayan da yasa sai sun amshe shi ganin bai ganta a falon kasan ba Yanifu Ofsta ya kafafuwansa sanye da lallausan slippers na bacci. direct falanta na sama ya nufa domin nan tafi zama da daddare sai dai saude ta ga mutum akan ta kawai ya zuwo mata ido tana kwance akan restaya cikin kayan baccin da ya ganta da su da safe har yanzu su ne a jikinta ta zuba wa tamfas tsaitsan tebin falon ido dan karewa falon kallo yayi dan ya manta yaushe ne ma karshen shigowansa falon bai cikin wani bai cika zuwa site ɗinta ba sai dai in ta gayyato sa ko in bukatarsa ta kawo sa wanda shi ma ba kullum yake samu ba komai na falon ash ne and milk color ba shi da wani hayaniya falon amma fa ya haɗu iya haɗuwa an narka masa kuɗaɗe na musamman ya tsaro irin tsarin falon turawa ne ba hayaniya sai kyau falon ya haɗu har ya gaji da haɗuwa ni wallahi har ka ban tsoro ta faɗa tana ɗaukar glass ɗin kek ɗin gabanta wanda ke cike da sassanyar kunun zaki ta sha tana mai zuba masa ido a fusace ya zo amma da ya ganta sai ji bai iya komai shi mutum ne da bai magana biyu amma ita sai ta sa shi yayi ta magana fin sau ɗari kuma ya fi karfin one mode yana fama da ita kan ta samu wadda za ta rinka dafa masa abinci amma a banza da yake ba cikin ta bane ya tabbatar in ita ce ba za ta iya koda kwana ɗaya ba tare da ta ci abinci ba kai ko one hour ba za ta iya ba ba tare da ta ci abinci ba yunwa ba nake ji please ya faɗa cikin sanyin murya kamar wani maraya har yayi wani ɗan wuya rasa me zai ce yayi shine kawai yace yunwa yake ji gobe za a kawo mai aikin ta faɗa tana ɗauke idanuwanta a kansa ta mayar kan kallon da take yi juyawa yayi da niyyar ya fice a falon sai kuma ya dawo jiki a sukwane kamar wani wawa dai ya zuba mata ido ita ma idan ta zuba masa a idanuwansa ta fahimci bayan yunwar akwai abin da ke damunsa saude yaushe zan danyi please ya faɗa muryarsa na kara narkewa sai yanzu naga ashe yana da wushiryar sama da kasa ga ɗan karamin lips mai red kamar auduga bin lallausan lips ɗinsa ta yi da kwayoyin idanuwanta saboda kyawunsu da ɗaukar hankalinsu gare ta sai da tsigar jikinta ta tashi ta ji wani zarar a kasanta amma ta cije ta matse ta yi kamar bata fahimci me yake so ba ta wani basar ta gimtsa fuska ta yi kamar bata fahimci madaurin zanin zancen ba ma duka cikin muryarta irin ta tashin hankali ta ce me zaka danyi ido ya bita da shi ta siyasan ta fahimci me yake nufi ta san ita yake bukata kawai dai wulakanci ne zai shanye kuma dan an ce mai nema baya fushi dan haka ya kara dakewa da cijewa ya limshe idanuwansa ya bude su a kanta so nake na dan jini a jikin ki please naga an jima wannan karan ko 2 minute ki ce in zo kin bani dama please in yi ko ba yawa ya fada cikin yayyaukar muryarsa mai kama da ruwan yaukin abin da ban sani ba dole ne duk macen da ta ji muryarsa ta rikice saboda daɗinta da gardinta ita kanta oganniyar tasa sai da ta ji hankalinta ya ya dugunzuma ya kuma miƙewa tana bala'in san ba tsarsa a hankali yake yinta amma ya iya ta sosai da zai ci gaba da mata irin waɗannan kalaman nasa yana daga tsayen nan tana daga kwancen nan ta tabbatar da sai ta kawo ba tare da ta ankare ba dan ciza dinta dan cizalips lips na kasa ta tare da shammar dan kar ya bata mata ayyukanta da ta jima tana ginawa ta ce ba yanzu ba ni ban da ma lafiya a kwanakin nan samsam bana jin daɗi gaskiya sai na warke sai na neme ka haka take masa wannan rainin hankalin har sai ta shiririntar da shi kallon ta yayi kawai ba tare da ya ce komai ba ta saba masa fin haka ma kuma shi fa a can kasar ransa ba dan yana sha'awar ta bane ko dadin ta yake ji a'a ko daya kawai dai shi bai da yadda zai yi ne bai san dalili ba shi dai kawai so yake jisa da mace amma kuma ba na haramun ba shi yasa yake nacewa shi yasa yake nacewa natan dan ita ce halak malak sa Allah ya kare sauki ki je asibiti mana ya faɗa cikin daddadar muryarsa mai kama da busar sabuwar washishiyar sarewa yana gama faɗar haka ya juya jiki a sanye ya nufi hanyar barin falon bin shi ta yi da ido har ya gama ficewa daga falon ko ganinsa ta yi sai ta ji wani bala'in sha'awarsa ta turnike ta dan dai ba ta da yadda za ta yi ne amma wallahi tana bukatar jikin mutum jikin mijinta tsindin a jikinta yana barin bangaren ta farfajiyar gidan ya fito ko ina tar da hasken kwamfitalu kai ka ce rana ce gidan ya tsari iya tsaruwa ashe babban gida ne na inna na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasken da ya haskaka gidan shi ya bani damar ganin tsarin makeken dan kareran tamfatsetsen gidan wanda ke dauke da parking space babba na bugawa a BBC irin wanda akalla zai dauki motoci 50 ba tare da ya cika ba ta ko ina na gidan ya tsaro ban taba ganin gida mai kyawun tsari ta ko ina kamar wannan gidan na Alhaji AA Saraki ba ta ko ina an yi shuke-shuken flowers masu kayatarwa sai kamshi ke tashi ta ko ina na comfort din gidan dare da hanyar bakin gate ya nufa ba tare da ya san ma ya nufi bakin gate din ba zuciyarsa ba ta tare da shi kwata-kwata zuciyarsa ta tuni zuciyar sa tuni ta yi gabas shi kuma ya nufi yamma masu gadi kusan su 20 da ke bakin gittin a tsaitsaye waɗanda suke sanye da kayan 'yan sanda suna ganin sa suna ganin sa yana tunkaro su duk suka kankame tun bai kara su ba suka fara miƙo masa gaisuwa good evening sa suka haɗa baki gun miƙo masa gaisuwar gaisuwar ta su ce ta sashi dawowa hayyacinsa yayin da rabin zuciyarsa ta dawo gare sa ya zuba musu ido kawai sai kuma ya dauke idanuwan nasa a kansu haɗi da cusa laulausar soft hand ɗinsa a jikin audugar suman kansa wanda ke cike tab da wanda ke cike tab da kan nasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya faɗa a bayyane cikin sanyin sound haka kawai yake jin duniyar ba ta masa daɗi lokuta da dama yana jin hakan sometimes sai ya rinka jin kamar zai haukace ko ya rinka ganin kamar ba shi bane kwata-kwata baya jin daɗin rayuwarsa ta duniya tunda ya mallaki hankalin kansa ya zama magidanci ya daina jin daɗin duniya kwata-kwata shi dai gashi nan ne kamar wani sifili lumlum ice ɗinsa ya zuba wa ma'aikatan da suke a kame kwana suke yi a tsaye suna gadin gidan sun kai su hamsin a gidan wasu na ta wajen gidan wasu na ta baya wasu na ta cikin gidan domin akwai hanyoyi kusan goma a gidan waɗanda za su fidda ka wajen gidan wannan gate din da shine babban gate din gidan sauran hanyoyin ba kowa ma suka san da su ba kallon su yake yi amma sam hankalinsa baya kansu yana can kan wani tunani da bai san ma wani irin tunani yake yi ba kaf Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata ya kashi na uku yana gama faɗar haka ya miki haɗi da kwashe wayoyin sai ta hanyar da ya shigo ya fice daga falon cikin takunsa tamkar wani cikakken ɗawisu mai ji da izza